يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك مجلسك سادوا أولا مسألة نتار البركة مسألة أبو بكر الصديق لكن أبو بكر أريد كنجر الله فيها babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi 18 ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da tara ga watan hudu shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da shekara na dubu biyu da ishirin da uku a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wanda wannan shine darasinmu na sha takwas sannan talatin da bakwai a tafsirin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran mun tsaya aya na tara, yau za mu ɗauka daga aya na talatin, a wannan sura da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى والله رؤوف بالعباد نعم دوك maɗaukakin سركي انا تشوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت حين دا قوة رين قوة رين زي sadu da abin da ya aikata zai gamu da abin da ya aikata min khairin na alheri muhdaran halarce wa ma'amilat min su haka nan ma abin da ya aikata na mummuna تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا kowane rai zai so ina ma da zai kasance tsakaninsa da mummunan aikin nan nasa akwai wani zango mai tsawon gaske mai nisan gaske wayu hazirukumullahu nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku kansa wallahu ra'ufun bil ibad kuma Allah madaukakin sarki mai tausayi ne ga bayinsa wannan ayar malamai suna tattaunawa dangane da alakarta da ayar da ta gabata shin aya ce wacce take da alaka da ayar da ta gabata sai zanto wani abu ne cikin wannan ayar yayi nasaba ma yauma din nan ko kuma a'a sabon zance ne mai zaman kansa waɗansu sun faɗi na farkon waɗansu sun faɗi na biyu masu cewa tana da alaƙa da ayar da ke gabanta su ne masu cewa tana da alaƙa ne izuwa ga fadin Allah madaukakin sarki wa ila Allahil masir ko ayat da muka karanta a gabanin najiya cewa wa yuhazzirukum Allah nafsa sai ce wa ila Allahil masir haka ne ila Allahil masir yawma tajidu kullu nafsin ma min khair Allah yana muku gargaɗi ku shiga taitayinku sannan makomakku zuwa gari shi take yaushe ne za ku zo wannan makoman yau da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara duk da cewa kun ga an yi nisa aiko akwai wata aya eh, da ta zo bayan wancan ayar kafin wannan ayar ta zo haka nan waɗansu suna cewa yau maɗin yana komawa ne zuwa ga wa yi hazirukumullahu nafsahu ne Allah yana muku gargaɗin kansa ne wato ku kiyaye shi saboda mai yau ma ta ji da kullu nafsin na amilas min khair gargaɗin da yake muku ku kiyaye shi ɗan a wannan ranar ne shi ma kun kai eh, wannan ɗin ya ɗanyi nisa sannan kuma Allah yana mana gargaɗi ba wai ɗan ranar da kaɗai ba aiko saboda ba a ranar kaɗai Allah yake iya afkar da fushinsa a mu ba Allah cikin ikonsa yana iya damkar baye tun a nan gidan duniya wal huwa alqadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum au min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd waɗannan a nan gidan duniya ne shine wanda yake da iko ya aiko muku da azaba ta sama ko ta ƙasa in yi ba'asa alaikum منين من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ku daku ku كزنتو ƙungiyoyi ɓangarori daban-daban sannan ya gana wa sashen ku azabar sashen ya sa ku zanto masu gaba da yaƙi tsakaninku duk waɗannan abu ne da Allah yake iya yin shi a nan gidan duniya akwai wanda ma ya halaka su a nan gidan duniya saboda haka tahririn da Allah yake yi a mabayinsa ba kawai saboda sakamakon da za su samu a ran tashi alƙiyama ba a fushinsa ne wanda yana iya afkuwa da su a nan yana kuma iya afkuwa a ran tashin alƙiyama wannan shi yasa waɗansu malamai suke cewa wannan taujihin da muka faɗa na farko da na biyu ɗin suna da rauni sai masu cewa ai magana ce mai zaman kanta sabuwar magana ce to su kuma ko waɗanda suke ƙaddarawa cewa abin da yawa yau ma nasara ne wankur cewa ka ambaci ko ka sana. a ranar da kowace rai za ta haɗu da abin da ta aiwatar shi ma anan irin su abin ibn ashur suna ganin cewa wannan a shi ya fi ba to mu abin muke ganin shi ne cewa hayar ko da alafazi bata da alaka da ayoyi da suka gabata to a yakin maganar tana da alaka da ayoyin nan da suka gabata a matakai iri na biyu mataki na farko daga la yattakhidhu mu'minun alkafirina a min dunil mu'minin haɗi da Allah maɗaukakin sarki mu su riƙi kafirai ababen kauna a zuci su karkata zuwa gare su a harkar addininsu. a mataki na biyu ta shafi ayoyin da suka gabata gaba ɗaya da suke gargaɗi ga waɗanda suka kafarce ma alƙur'ani waɗanda suka kafarce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga faɗin Allah madaukakin sarki innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar da yahudawa da nasarar da aka yi magana akan su Muna ganin wannan ayar tana da alaƙa da hani da aka yi wa mummanai da gargaɗi da aka yi wa yahudu da nasara da mashirikai wanda suka ƙi su karɓi addinin musulunci to ta yaya abin yake don mun fara da shi kwantasa kusa ɗin na hani ga mummanai mun ji cewa Allah ya yi narko da yin wannan abin da Allah ya hana na ɗaukan waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin daɗi abokanan sirri masoya a yi watsi da mummanai kuma mun ga dai da Allah maɗaukakin sarki ya yi wajen yin narko to wannan ma ɗori ne akan wancan ɗin shi ma sabon narko ne domin da wannan ayat ta kunsa muktaba ne na ilimin Allah da kudarsa in ba kuma ta baje mun faɗi wannan cewa waɗannan siffofi guda biyu suna nuna cewa babu yadda za a yi mutum ya kubuta daga azabar Allah madaukakin sarki Matakai ya saba masa abin da Allah ya yi alkawalin azaba a kai da wannan azabar ɗayan biyu ne ko Allah ya yi ta a duniya kamar yadda muka faɗa ɗazu ko kuma zai yi ta a lahira ko ya yi a duniya ko ya yi a lahira ko kuma ya haɗa ma duka biyun a duniya da lahira ko na duniya karewa yake amma na lahira dawwama yake yi to shi ta wannan ayar ta ƙunshi ƙarin gargaɗi a lokaci dai kuma ga albashar ga waɗanda suka bi suka hannu da hannun Allah maɗaukakin sarki shi ya ta faɗi cewa kowa daga cikinsu zai gamu da aikinsa wannan eh, haɗa tsakanin wannan ayar da waɗanda su da ayar da ta gabata kenan tun daga la ya cewa ana magana ne da mummunai haɗa tsakaninta kuma da waɗancan da suka fi sauran ayoyin ai mun gani a baya cewa da yahudu da nasara nan duka sun yarda a tashi alkiyama ko ba haka ba har Yahudu suna cewa lanta masarar naro illa ayyaman ma'dudat ko Allah ce wa garrahum fi dinihim ma kanu mun faɗi cewa ashe sun yarda da alkiyama sun yarda ma da wuta kenan kuma sun yarda da aljanna to shi ne Allah yake faɗa musu cewa su kai shiga taitayinsu kiran nan da annabi ya yi musu cewa su musulunta to fa lallai su musuluntar nan saboda wannan ranar da suka yarda da ita ranar duk abinda mutum ya yi fa za a bujiro masa da shi zai gani kuma za a yi masa sakayya gwargwadon wannan abin da ya yi saboda ka in kuka musulunta kun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to lallai za ku samu kyakkyawa kuma za ku yi farin ciki da shi amma in kuka doge akan wannan abin da kuke yanzu da juya baya ma annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mummunan aiki ne kuma da shi za a yi muku sako a wannan ranar da kuka yarda cewa tabbas yana nan tafe to duka waɗannan fuskoki guda biyu na munasaba daidai ne a tafsiri anan sai mu ta ta kanta aya ɗin yaya nazim ɗinta yake shi ma nan malamai a waɗanda suke ganin mustaqilla ce suna yin tafiliri iri kamar uku suna cewa tana yi wa asalin wannan nazum ko tsarin wannan ayar shine kamar haka cewa tawaddu kullu nafsin لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا cewa asalin jerin zancen kenan wato kowace rai za ta yi buri za ta so ina ma da tsakaninta da mummunan aikinta samu zango mai nisa za ta yi wannan burin ne za ta yi wannan burin ne yaushe yau mata ji kullu nafsin ma'amilat min hairin muhdara a ranar da kowace rai za ta samu duk abin da ta yi na alheri an bujuro mata da shi duk wanda ya ga aikinsa na alheri zai yi farin ciki zai ji daɗi yana ganin mummuna to zai yi burin ina ma da an nesantar da wannan mummunan ina ma da ba a kawo wannan mummunan ba to lokacin da mutum zai yi wannan burin shine lokacin da ya ga kyakkyawan aikinsa suka ce wannan shine takdiri na farko na wannan wannan aya ko kuma a asalin magana din yuhbaru li kulli nafsin yawm al ma amilat min khairin وما عملت من سوء تود في ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا أي زمانا متأخرا وأنه لم يحضر ذلك اليوم شواذا أبو جروم قوة شري أبدت أي abin ما الهيري aikata نشري من da sai zanto akwai abin da ake kira al-iktifa يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا لأكي اكتفاء إذا محضرا نفرقه أكشاري نبي إنا نكراتو يغاني أن يحكي نيه انكاو كاو انكاو أن كاو ممونا نم تو كو شري ذاتي buri ta so ina ma da mummunan tsakaninta da shi akwai zango mai nisa ina ma da ba a kawo shi ba kwata-kwata a wannan tafsiri na farko ta na biyu ɗin bai na hawa bai na hudun wato rai ɗin da aikin hmm? tafsiri na farkon wato mummunan aiki in ya ga mummunan aiki a in ya ga kyakkyawan aiki zai faɗi wannan ko zai yi burin wannan a tafsiri na biyu in an kawo duka dukkan da mummunan da kyakkyawa ɗin sai tafsiri na uku shine cewa ya zanto yau mace jido kullu nafsin ma'amilat bin khairin wa min sharrin muhtaran tawaddu lau anna bainaha wa baina zalika al-yawmi amadan barida cewa ranar da kowace rai za ta gamu da aikin da ta yi kyakkyawa ko mummuna za ta gamu da shi an halarto mata da shi to za ta so ina ma da tsakaninta da wannan ranan da wannan ranan akwai tazara mai nisan gaske wato ina ma da ranan bai zo ba da za a nuna mata wannan da? so a wannan takdiri na uku sai zanto a mutum yana burin ina ma da ba a yi tashin alkiyama ba ne waccan takdirai guda biyu na farko da na biyun a'a burin da mutum zai shi ne dangane da ke mummunan aikin shi ina ma da tsakaninsa da mummunan aikin zai zanto a akwai zango mai nisa wannan shi ne abinda malamai suke faɗa wajen tafiyarin waɗannan nazum ɗin wannan aya ɗin kuma idan ku zurfafa za ka ga cewa kowanne daga cikin waɗannan akwai ayoyi na alƙur'ani mai girma da suke ma'awa takdirin baya don haka duka maganganun muhtamila ne kuma in an fassara ayar da su yayi daidai abzance na farko يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا anan zance ke tsayawa ranar da kowace rai za ta ga duk abin da ta yi na alheri an zo mata da shi ne zai faru za ta farin ciki za ta ji daɗi za ta rungumi abin za ta ma nuna wa mutane ko cewa ha'u makar'u kitabiya inni zanantu anni mulaƙin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiya في جنة عالية قطوفها دانية هل أتي سكلوا كلوا واشربوا أين هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية حكى القارئة من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ranar بقوة kowace za ta ga kyakkyawan aikinta an halarto mata da shi to za ta shiga cikin ni'ima wadda baya masaltuwa za ta ga daɗi irin daɗin da bai tsinkayuwa abada fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar fiha ma talazzu al a'yun ne ne ta take cewa فيها ما تشهيه, ما تشهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أتكين الجنة أكوي أبن زقة كي شعوى أكوي أبن إدو كي جن دادن جني wanda kafin wannan ba ido da ya gani ba zuciya da ta taɓa tsinkaya ma ba kunni ke taɓa ji duka wannan alherin duka wannan daɗin duk wanda ya gamu da aikin alherinsa zai samu wannan sakamako ɗin wa ma amilat min su kuma kowace rai za ta haɗu da mummuna da ta yi in ta haɗu da mummunan da ta yi yaya za ta kasance tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana ganin shi zata shiga cikin zulumi cikin bakin ciki ina ma ina ma da babu shi gaba da shine ma na cewa ya zanto akwai tazara mai nisan gaske ina ma da ba a kawo wannan fayil ɗin ba saboda ta san cewa wannan yana iya jawo mata azaba mai ɗorewa. wannan in aka tsaya anan cewa magana ya tsaya anan muhdaran sannan aka fara da wa ma mai min su'in tawaddu law anna fainaha wa bainahu amalan ba'ida tawjihin shi shine cewa zaka gansu duka biyu din Allah wadaukin sarki ya faɗi cewa ban tashi alkiyama za a ba mutum labarin abin da yi gaba ɗaya yunabba'ul insanu hmm, yau mai izin bima kaddama wa a ko abin da mutum ya gabatar abin da mutum ya yi jinkira duka za a kawo gaba ɗaya ba shi labari shi ne ai zai gamu da shi hakanan dangane da kafarai Allah madaukin sarki yana fahimcewa cewa wa wudi'a al-kitab za a saka ko a aje littafi na ayyuka فترى المجرمين كم مشفقين مما فيه sai kaga mujrimai suna cikin tsananin tsoro na abin da ya kwanta a cikin littafin nan a ya kuluna ya wailatana za su fara cewa ya kai tansu ما لهذا الكتاب يا يا وانا اللي للتافل يكي حكا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها آية برين كرميكو ببا فتسياك دندقس ووجدوا ما عملوا حاضرا هلا تيسوك قد دعا بندسك أكتا يشنا انكاوشي وشي wala yazlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki mahalicinka baya zaluntan kowa duk abinda mutum yayi mai kyau da mara kyau za a bujuro masa da shirin tashi alkiyama za a nuna masa cewa za a bujuro da shi kuma za a yi masa hisabi a kai wannan ya shafi duka biyan kwarai da kyakkyawa da mummuna kamar yadda Allah ke cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ko wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kai mummuna ko kyakkyawa za ka gani shi ne ma nan za ka gamu da shi za a kawo ka gani الشيخ محمد بن صالح العثيمين yana cewa zahirin wannan aya mana a tafsirin nan na biyu kenan za a kawo maka laifin aikin a ganshi shi aikin zahirinsa ne kowa za a nuna maka aiki da to amma ya ce akwai waɗansu dalilai da suke nuna togaciya ba dole ne ba dangane da mummani a nuna masa aikin nashi duka biyu musamman mummunan ana iya faɗa masa kawai shi ne da zo a haƙiƙin tirmidhi cewa Allah maɗaukakin sarki zai kirawo mummuni wanda ya waɗansu munanan aiki a nan gidan duniya amma Allah ya sitarta shi ayyukajiruhu bi zunubi sai ya sa shi ya tabbatar da zunubin ya ce masa rana kaza kai kaza haka ne ya ce eh rana kaza kai kaza haka ne ya ce eh rana kaza ma kai kaza Allah ya kirga masa sai ce eh lallai na yi sai shi to a duniya na rufa maka asiri in ban da kai ba wanda ya san kai wannan abu sai ni da na san komai to yau ma na gafarta maka waɗannan abubuwa Sheikh Muhammad Yusuf da kuma yake cewa wannan shi Allah zai ba shi labari ne ba zai nuna masa wannan aikin ba saboda haka kulliya anan yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin da inda ya ce wa ma'amilat min su'in illam muhdaran ihdar ɗin ba dole ne ya zanto ma kowane aiki ba amma dai wujud ɗin kowa zai gamu da aikin mana ma a masa aikin kaga ya sani kenan ko ba a sanar da shi aikin amma a ɗauko aikin a kawo masa ya gani kun san Allah ya babu labarin abubuwa da za a yi musu hisabi akwai mutum kansa kai karan kanta za a saka ka abin nan za a yi maka hisabi haka nan aikinka za a yi masa hisabi sannan ladan aikin ko zunubin aikin ana za a auna shi ma za a auna shi so awo haramta shi alkiyama iri uku ne kai za a wani nauyinka kai a karan kanka mutum kun ga lokacin da abdullahi bin mas'ud ya hau kan bashiya ƙauransa ya ɗan fita waɗansu suna masa dariya saboda sirantan ƙauransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya kuke masa to nauyin kamar a ran tashin alkiyama ya fi nauyin dutsen uhudu shi za a auna ke to za a auna mutum sannan za a auna aiki wannan hmm? gashi nan da yawa sai haka akan alkur'ani mai girma sannan za a auna Allah ya kira alheri din ko shi. sakamakon aiki din za a auna a to takardar da za ka zo da shi Hmm? sakamakon kowa ba za an ce za a ba bashi sakamakonsa ba to shi ma za a auna shi to shi ne ke faɗa cewa ba kowa ne za a yi masa wannan bikaɗin ba in an ce muhdaran kafin an zo da su gaba ɗaya kenan akwai wadda za a yi ihbarin waɗannan abubuwan ga shi zai gan su taka akwai wadda sakamakon kawai zai gani ba za a nuna masa tsaro aiki ɗin ba ba za a auna masa wannan ba to ya shafi alkhairi wannan za a yi duka abin da ya shafi mummuna shine Allah zai sitarta ma waɗansu kamar yadda ya sitarta su a duniya lahiran ma zai sitarta su tsakanin shi da su zai gaya musu shikenan sai ce ya yafe musu mun gane wannan kullu malam ya faɗa da Allah ya faɗa nan shi ma suna cewa kullun ne da ya shafi annafsul mukallafa ya shafi rai wanda aka ɗaura mata nauyin ibada ko wadda aka ɗaura musu nauyin ibada kuma su ne rayuka na mutum da aljannu amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma al su ma suna da nafsai ko amma su ba a ɗora musu saboda haka kullu nafsin anan suna nufin nafsin mukallafa mutum da aljannu kowannen su sai ya gamu da aikinsa imma na alheri imma na sharri don tashi alkiyama su albaha'im hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a an tayar da su za a yi musu hisabi na mugunta da suka yi majonansu يقتص للشاة القرناء للشاة العجماء من الشاة القرناء سنسي أسيس ذنتو ترقايا وإذا كلف أسو بوني إتياوا أيكي با سوى لك سوى ونن ونن كلية بتشافيس با يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أنا ياي أنفاني دا لفظ تود الود سنة شوى شيني خالص الحب وتتنطن سويا كما wannan anan soyayyan na nufin buri wato za ta yi buri sai aka kawo shi da wato ainihin hoto na soyayya soyayyan ma da babu mis a ciki don ya nuna maka kaiwa makwa wajen begen ina ma da wannan abin ya faru hmm? ina ma da wannan aikin babu shi a lokaci guda yana nuna tsarkin nadama na mummunan aiki to kenan kamar zuwa wannan gaba Allah yana zabar da mummunai ne kamar yadda yake tsoratar da su duk wanda yake so ya ga kyakkyawan aikinsa da farin ciki da sakamakon haka to ya hannu da hannun Allah mai gabata hakanan duk wanda ko bai damu ba da mummunan aikinsa yana son yi wannan nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba to kaje bi kaje hannu da wannan hani Allah madaukakin sarki haka nan ma waɗancan ahlul kitab duk wanda yake son ya samu kyakkyawan aiki yayi farin ciki a ran tashi alƙiyama to ya amsa kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya kangare to ya sani fa akwai ranar da dama tana nan tana zuwa kuma nadamar za ta kai koli shi wannan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida a tafsiri na uku cewa tawaddu law anna bainahu wa bainaha din yana nufin ranan ne to shine irin yadda yazo a cikin suratul munafiqun da fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ko asaddaqa wa akum min as-salihin ranan dai ina ma da bai zo ba yanzu ina ma da an ƙara jinkirta kafin ayi wannan rana ina ma da ban mutu ba da wuri hmm? in yi waɗansu ayyuka da in na gansu yanzu za su zanto ayyuka ne na alheri hmm? wannan shi ne lokacinsa da Allah ya bayar dangane da kafarai za su yi burin ina ma a dawo da su to anan cewa suke ikama da ba a yi ranar ba ma tukunan har su gyara rekod ɗinsu kafin ranar in ma za ta zo sai ta zo ko kuma bai yiwuwa haka ne aiko a cikin fosilat ne ko Allah madaukin sarki yana cewa dangane da kafirai mai a take cewa da take cewa ina ma da za a mayar da su duniya ثعاب تزبا ربنا أبا ففصل البني آه، تجد ففصل ما يشيش إيتا غافر آه، غافر صفحة آه. سبحان الله أو تقول لو أن الله هداهم فرقه فرقه فا دا to in ya zo ma faɗa amma abin nan ɗin shi ne cewa kafarai za su nemi ina ma da za a za a mayar da su ko za a ma da mutuwa so biyu ne hmm? To kuma Allah ya faɗi ai ba a yin haka in an riga an mutu to an mutu kenan ba zai yi a dawo kuma gidan duniya ba na'am yawwa ne ne farkonsa ayar da nake son kenan wa qalu rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ina hanyar da zamu fita daga nan ha don mu dawo gidan duniya mu gyara record namu a'a Allah ya ce babu babu sabilin aiko babu hanya na dawowa to waɗannan anan duk wanda ya ga mummunan aikinsa to burin da zai yi kenan ina ma da ranar ba ta zo ba ko kuma ina ma da wato wannan aikin tsakaninsa da shi a kairata ma bainal mashriqi wal maghrib shine amadan ba'ida din kamar yadda Allah ya faɗa wanda ya rike da dadai na raɗayi wanda yake na su wanda ya sanya shi aikin fata kamar yadda da Allah yake cewa kar ku riki abin nan kafarai wanda ya riki kafarai a matsayin ababen kauna yana karkata izuwa ga addinin su ya fifita su akan musulmi to Allah ya ce al-akhillau yawma eh, idin ba'dhum li ba'dhin aduwwan illa almuttaqin za su tayi suna gaba da junansu to shine Allah ya ce mutum zai zai burin ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqain al-hafiz ibn yake cewa karinin mutum wanda yake saka shi yayi aiki mummuna shine Allah yake magana anan cewa zai zo tsakaninsa da shi yana cewa ya laita baini wa ka bu'd al-mashriqain ina ma da tsakanina da kai za a samu tazara wato wadda nisan zai kai tsakanin al-mashriqain ne gabas da yamma hmm? ina ma rata tsakanin da kai zai gabas da yamma kada mu haɗu har abada to ne wannan haka duk wanda ke son ya tsira daga wannan nadama din to lallai ya tsaya ya bi dokokin Allah madaukakin sarki sau da kafa Allah ya nuna mana kyawun ayyukan mu ya kuma yafe mana ya sitarta mana munana ayyukan mu bayan Allah ya faɗi wannan domin ka gane cewa wannan lallai ayat tana da alaka da waɗancan sai Allah ya maimaita abin da ke tasha ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa kuma dai Allah yana muku kashe kansa kun san ne mai yalwa ilimi ne kun san dai gagarumin mai iko ne babu abin da ke gagaransa ko to in ku bi shi ko kuma zai zartar da ƙudararsa a kan ku in ma a nan ko a wancan ranar da kowa zai ga abin da ya aikata ya sa malamai nan suna cewa wannan an maimaita ne litta'id domin ƙara tabbatar da wannan gargaɗi da waɗansu kuma malamai da suke cewa suna ba su da alaƙa da juna suna cewa wannan da farkon mai zaman kansa ne shi ne ke magana a kan ɗaukan waɗanda ba musulmi ba a matsayin masoyarka a zuciyarka ta yadda za ka na gaya musu sirrin musulmi da sauransu to wancan kenan wannan kuma gargaɗi ne kana da ka kula da aikinka saboda ranar tashin alkiyama kada ka je kana nadama a ranar da nadama ba za ta yi ma amfani ba in an nuna maka mummuna aikin ka sai Allah yake cewa ka wato ainihin ku kiyaye shi to abin da muke ganin ya fi kyau ke da muka faɗa shine cewa duka magana dai ya tafi wannan an maimaita ne domin a tsara tsoratarwa a ƙara tabbatar da wannan hani ɗan bayan Allah ya gaya muku ga abokanan gabanku ya ce kar ku yadda ku mayar da su ku juyar da su su zanto masoya to shine yake ta dai eh, tasrif yake ta sarrafa bayanai don nuna muku cewa wani abu da zai fa kai ku zuwa fashinsa duniya da lahira in kun yarda kun fada a ciki bayan Allah ya yi ta wannan sai kuma ya rufe wannan ayar kamar yadda ke uslubin alkur'ani da girma idan ya yi wa'id sai kuma ya yi wa'ad sai rufe da cewa duk da wannan zafi da Allah ya yi duk da wannan kaushi Allah yi ma duk wanda ya fada cikin wannan babban laifi kuma Allah fa mai tausayin bayansa ne Allah mai tausayin bayansa ne mai tausayin bayansa alhassan albasri yake cewa tausayin nasa yasa yake gargadi ga bayansa saboda kada su fada cikin aikin da zai kai su azaba shi yasa fayar bin ashur yake cewa wannan maganan tahzir ne an ce tahzir wato ga wanda bai fada a cikin abu bane ana yi gargadi ne ga mutum kafin ya fada a ciki in mutum ya fada a ciki to sai dai a san yadda za a yi kuma a yi intishal ɗinsa ko a san yadda za a yi a fitar da shi to yake ta cewa a nan Allah madaukakin sarki ta haziri yake wal khitabu lil mu'minin shi yasa magana a ah, kuma mun yake ولذلك سمي الموعظة تحذيرا شيسا وانا وازن انك عشي تحذير يتي لأن المحذر لا يكون المحذر لا يكون ملتبسا بالوقوع في الخطر وانا اكي مسا يقليه وانا يا رقايات شنقلو ويا جروايو تحرز بني فإن التحذير تبعيد من الوقوع أي قرقعي بيسان تبعيد لما تقول لي تقفاء شكل لي في دم وليس انتشالا بعد وقوع amar da mutum bane bayan ya faɗi a kai sannan shi ma ya faɗi irin abin alhassan albasir ya faɗa ya ce Allah ya rufe wannan ayar da cewa wallahu ra'ufun ibad ne da بأن هذا التحذير لمصلحة المحذرين domin ya tanatar da mu cewa wannan kagaɗin domin maslahar mu ne Allah mai san bayansa ne mai tausayin bayansa ne shi yasa ba zai bari ba ku fada a halaka zai muku gargadi kowane iri kafin ku fada to haka annabi alaihi salatu wassalam yake shi kuma dangane da mutane shi yasa Allah ya siffanta annabi cewa ra'ufun ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim shi yasa ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana nazirul uryan annazirul uryan shine wanda yake saboda tsananin kaunar mutane da tausayinsu in ya ga haɗari zai ƙoƙarin faɗakar da su ta hanyar da babu wanda zai zai kauce hmm? shi ne kaga mutum baligi da hankalinsa kowa ya sa abin da ɗinsa ya zo muku a tsirara hmm? ya zo a kagan shi tsirara ai za ka ce zai faru ko to ce ce muku kaza kaza ne ke faruwa shi yasa annabi shi kamanta kansa da wani shi anan nazirul uryan wanda ke kaiwa makura wajen gargaɗi ga mutanensa don su faɗa a wani abin ki kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta al'ummarsa da wato ainihin ah, fari wanda suke zuwa wajen mutumin da ya kunna wuta ya ce misali na da ku kamar mutum ne wanda ya kunna wuta da daddare in ya kakkwata wuta da daddare ai akwai waɗannan hasharat da za su zo suna bin wutan ko su za su ɗauka haske ne kawai ko alhali wuta ne to ya ce kuna ƙoƙarin fada ciki ni kuma ina ƙoƙarin wato ainihin nisantar da ku kada ku fada a ciki wanda ya ce ra'a faɗin Nabi sallallahu alaihi sallama ga mummanai to Allah madaukakin sarki walillahi almasalul ala sama yake da wannan shi yasa ya kira kansa latif Allahu latifun bi ibadihi Allah mai lutufi ne da bayansa wato mai tsananin tausayi tausayi irin wanda zai sa ya yi duk da ke yiwuwa na nisantar da makaruhi da abinki ga bayansa to shi yasa yake kaiwa makura wajen wannan gabaɗe kada ku yarda wato ainihin fada cikin wannan kun ga gargadi ne cikin kashi da fada amma kuma a lokaci guda tausayi ne to in ka gane wannan ba za ka samu iskali ba ka ce gashi ana ta ana ta cewa tawaddu law anna aina hawa bayna abadan faida kuma an ce ra'ufum ha bil shi wannan gargadin shi yake tabbatar da ra'asa din haka ma ibn kasir yake faɗa a cikin tafsirin sa anan yake cewa saboda rahamarsa an ya kawo maganan al-hasan al-basri يتشي من رأفته بهم حذرهم نفسه وقال غيره رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا وأن يتبعوا رسوله الكريم Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai mai tausayi ga halittansa yana son su daidaita ne bisa tafarkin sa madaidaici bisa mai kakkiyar addinin sa kuma su bi gaban sa mai girma anan al'ibad anan Ƙwararwa shi yake cewa ta hazir ɗin ya da mummunai ake amma gaskiyar magana da mummunai ake yi to a karan farko ne amma wannan ya shafi kowa da kowa kamar yadda muka faɗi cewa siyakin yana ɗaukan wannan yana ɗaukan wancan to da mummunai kafin su fada su ma ga kafaran kafin su fada ne mana hmm? ko kuma su kama suna ciki yanzu ai sun ƙi imani da annabi muhammad ko to su ana musu ne kafin su tsallaka zuwa kiyama kafin su tafi kiyama to ake musu wannan gargaɗi don su gyara to al'ibad a nan shi kansa hatta ibn ashur ya ce al-khitabu lil ya ce al'ibad a nan lil wallahu ra'ufun bil ya ce wato ya shafi bayi gaba ɗaya لأن رأفة الله شاملة لكل الناس yace saboda tausayin Allah ta kunshi mutane gaba daya hai akwai jinnati ko lara'ufun rahim ko kamar akwai dangane da mummane Allah madaukakin sarki ra'ufun ne bin nasi yace muslimihim wa wato Allah madaukakin sarki mai tausayin mutane ne gaba ɗayansu musulmansa da kafirinsu saboda haka wannan ibad anan ta kunshi bayansa gaba ɗayansu da wanda suka amsa kirarsa da wanda har yanzu ba su amsa kirarsa ba sai ce ga wata ayat da take ƙara nuna wannan tausayin walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba Allah zai jumta mutane sakamakon abin da suka aikata to da ba zai bar kowa ba a bayan ƙasa da kowa ya cancanci halaka shi saboda mummunan aikinsa amma saboda tausayin Allah madaukakin sarki ya yafe ma waɗansu waɗansu kuma ya jinkirta musu su tuba ba su tuba ba in je lahira da haka waɗansu ya yi amfani da kyawawan aikin ya kankare musu munanan waɗansu kuma a yi musu azabar a kare munanan waɗansu kuma su dawwama a cikin wuta waɗanda laifinsu ya fi kafirci haka nan ayat da makaranta da zo Allahu latifun bi ibadihi wannan ibadihi kamar biyar ma'anar bayansa ne ya ce wa ma wa'iduhum illa li jalbi salahihim Allah baya yin narko ashe dan ya jawo wa mutane abin da zai amfane su وما تنفيذه بعد فوات المقصود منه إلا لصدق كلماته كما ألا ينازرتر دا narkon sa ne bayan lokacin ɗaukan izina ya wuce yana yin haka ne kawai domin gaskatar da kalmomansa musamman kalimatu rabbika sidqan wa adla tun da ya faɗa zai yi to sai yayi ba wai nan shi zai amfana in ya azabtar da wani ba Hmm? ma bi Allahu kum in shakartum wa amantum Allah bai amfana da komai in kun yi imani ko in ko in kafirce in ya azabtar da ku ko ya sa ku aljanna a'a ku yake amfanar da da kowanne daga cikin waɗannan wanke babu su ya yace Allah ya yi wannan ne domin ya zanto a ah, ana yana nafaza wa'idinsa ne domin hikimarsa ya tsara rayuwa bisa kan hikima wanda ya yi kyakkyawa zai ga kyakkyawa wanda ya mummuna zai ga mummuna so don tabbatar da wannan tsarin shi yasa an kai mummuna lokacin da duk damar da aka haka haƙƙin amfani da wannan daman na ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai a yi maka ukuba don cika wannan hikima din to wannan a ga magana akan wa kenan kuma wannan zai dace da umumin magana din cewa ana yi da mummanai da wadda ba mummanai ba in kuma an dage dai an tattaita maganar cewa da mummanai ake yi sai zanto ibad anan alifin da lamun din iwab ne na ibadi sai zanto yana nufin mummanai ne kenan zalla ai bi ibadihi sai zanto albishir ne ga mummanai wanda suka ji umarnin Allah madaukakin sarki Allah yana musu albishir na cewa lallai shi mai jin ne a gare su a haka su su sakarai su yi farin ciki ba su da za su game da shi a yinin da za su game da Allah madaukakin sarki mana addu'a da roƙo da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su yi farin ciki da aikin su ran tashi alƙiyama ya nesantar da mu daga munanan ayyukan mu ya sa aljanna ta zanto makoma a gare mu da lokaci yayi haka za mu tsaya nan gobe ma ci gaba da kulkul inda Allah ya fara da wancan aya din wanda wanda din yana daga cikin abin da yake sa muke cewa lallai ayat tana da suna da munasaba da junansu dan takrir har guda uku Allah yayi ya shafi mummunai ya shafi masu da'awar imani a waɗanda cikin yahudu ko nasara ko ma waɗanda ba su ba abin maka muka faɗa ya zanto dai farla ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wadda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته